Kalangu, Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa Gungu Muhammad Dantani. Zaman sasantawa da ke gudana bisa ga matsalar da makarantar boko ke fuskanta ya shiga a cikin wani da baibayi. 'Yan majalisa na kwamitin al'amuran tsaro na na cikin wato zaman ɗaukar horo. A cikin rahoton musamman na yau za ku ji ma'ana da mahimmancin da ke ga burtali ko kuma in ce tsaga da ke ga fuska. To madalla yanzu kuma ga fasarar labarin bi da bi. Gwamnati da jagororin kungiyar ɗaliban Nijar sun shiga wani zaman sasantawa tun ranar Litinin nan da ta shuɗe domin samun mafita ga matsalar da ta yi lamarin karanta suwa a ƙasar Nijar. Daga soma tattaunawar da yi sai gwamnati ya buƙaci a dakatar da tattaunawar akan wasu dalilai. A yau ne ya kamata a koma teburin tattaunawar. Amadu Hamani, mamba ne na ƙungiyar ɗaliban, ya yi wa Tarnan Fude Ahmed ƙarin bayani kamar haka. ya kamata a ce gajiyan ma kan wanda suke cikin prison da wanda suke hannun police ya kamata a ce an yi liberan su amma mun ga ba a yi liberan su ba gwamnati ya ce yana kiran mu jiya ko yau har yanzu gwamnati bai kiran mu ba ba mu iya cewa ga abin da gwamnati take ni ba mu sani ba kuma za mu jira mu gani abin da gwamnati take ni kamar nawa ne yan uwan naku da suke hannun hukuma yanzu eh abokan namu da aka kama sun kai adadin 245 dukkan Nijar gaba daya akwai 112 wanda suke hannun police wanda gwamnati ya ce in Allah yarda za a sakin su tunda su ba kai su ba can gidan kasu su to kuma ajiyan ba a sake su ba saboda mu mun yi tsammanin in aka ce a zo a nemi sulhu ya kamata a ce wasu abubuwa an bar su amma bai yiwuwa muna negotiation kuma ana cin ana kama abokan bai yiwuwa muna negotiation a ce area campus area cct area restaurant kuma a ce abokan mu sai su dauki darasu wanda abin ba a taɓa yin shi ba Amadu Hamani mamba na kungiyar ɗalibai kuka saurara. domin ƙara wato hawar da minzamin ajin 'yan makarantar boko na firamare haramar ministan bada karatun firamare a shekarar bana ya girka wata fusa'ar tsarin bada karatu na musamman a cikin makarantun bokon musaurari shana hima daraktan da ke kula da zuwin ma'aikata a harabar ministan. yara ɗan makaranta suna ta yi ha'aji na ƙarshe kuma ba su iya karantawa balantana su iya kilgawa to dangane da haka ne aka ce kai bai kamata a bari a suwa a haka nan ba ba su iya ba komai aka ce a tsagaita lokaci kaɗan a ba da muhimmanci bisa ga abin da su karantawa da kilgawa maimakin ai ta ba su wani can da wani suke ba su jin turanci balantana su gane ko menene kenan sai a mai da niyya kwarai bisa ga iya karatu da iya Shi shine an ka ce ma kamar program tuition eh, saboda a rage din suku ganewa yara bisa ga abin da shahin karatu lafiya wasu ba iya ja kayi nisa baka karanta baka iya kilgawa ba duk komai ma baka iya ne ake son haka wannan program ana na ana shi saboda yara a samu a daga nebo ne saboda uwaye da su ma su gani dan nan lokaci kaɗan yaran su iya karantawa kuma su iya kilgawa. La'akari da kasayin kuɗi da kuma ƙa'idodin shari'a, shigon zaman bada horon da Centre pour le Contrôle Démocratique ta Force Army da suke gudanarwa kenan tun yau da sahen nan a otal sahel a nan birnin yamme haduwar da za ta baiwa 'yan majalisar na kwamitin kulawa da lamuran tsaro na majalisar dokoki samun karfafa masaniya a kai musaurari saurari hamma asa shugaban wannan kwamiti. Aiki ba da ilimi bisa ga dabarori na banceken kudade na ƙasa waɗanda masu tsaron ƙasa daga soji gendarme police guard wanda suke aiki da su za mu dubawa bisa ga tsari na tattalin zama tare da mutanen yumuwa wanda ya tara ƙasa takwas. Wannan tsari da an ka yi daidai na tsohuwar tahiya wadda muka yi bisa ga ayyuka na kudaden ƙasa bisa ga fannin tsaron ƙasa to su ne za mu bincikawa mu gani wace dubarori ne ya kamata a daidaita su tahi daidai da sauran ƙasashe waɗanda suke abokan aiki ne namu guda takwas yadda ake dubawa wajen ƙasar abuja ko togo ko benin ko burkina da sauransu ya zamanto tahiya ta daidaita da wadda muke yi na nijar Hamma Asad ɗan majalisa shugaban kwamitin tsaro kuka saurara a majalisar dokoki. A ƙasar Burkina Faso cikin wata sanarwa da harabar ministan al'amuran tsaro ya fitar ajiya, ya bayyana cewar yafot ɗin jami'an tsaro na polis da ke maduba karkarar kosi cikin yankin Muhun gab ga bakin iyaka arewa maso yammar ƙasar wasu mutane ɗauke da makamai sun kai mashi hari cikin daren ranar 30 zuwa 1 ga watan mayu shekara 2018 a bangaren polisan dai ba wani rishi da aka yi sai dai an ƙididdige banna da dama a bayanin da sanarwar ta fitar. Mahukuntan gargajiya na kanton ɗin Kurfai gundumar Filinge sun gudanar da wata shawara tare da rasan al'umman kanton ɗin yau da sati biyu domin su tautauna bisa ga hawa-hawan kuɗin arme musamman ga wanga lokaci na moyacin hali. Haɗuwar ta bada sakamako mai fa'ida. Wakilin Shabda Kanto wanda ya ƙirƙiro fusa'ar Alhaji Haliru Marafa ya bayyana ma abokin aikinmu Abdullahi Bakasa sakamakon kamar haka. Al'umma suna kawo su musamman matasa. Da libi ne suke tafiya bai da kuɗi yanzu libin babu kuɗi. Kuma sannan mun ga zinace-zinace na yawa. saboda aure ya yi tsada wannan ne yasa mun ka tattara al'umma mun ka fara da hakimawa da malamai kuma cikin tattaunawar mun haɗa dattijawa maza da mata kuma mun ji daɗi musamman matan su ne muke ganin kamar za mu samu matsala wajen sai muka sun ma nuna sun yi maza son wanga shirin da an ka yi bisa ga abin da mun ka tattauna ita budurwa kada a huce shi ka ɗari uku zawara wadda ta yi hito bata aihu ba kar a huce ɗari biyu zawara wadda ta aihu aihuwa guda ko zuwa aihuwa nawa ne kar a huce shi ka ɗari sadakin ta mun ka ce babu balis amma ana ba da kuɗin tuwahi saboda mi cikin sharuɗan aure akwai ci da sha da tuwaya muka ce buduwa jika hamsin ne kuɗin tuwahinta zawara wadda ta yi aure ta hito ba ta aihuwa ba ita kuma jika talatin zawara wadda ta aihu ita kuma jika ishirin za mu saki doka ta yi aiki kuma akwai sharuɗan da za mu sana duk wanda ya taka doka nan za a hukunta shi da ikon Allah Alhaji Yaliru Marafa kuka saurara. A wani fanni kuma ayar doka ta ranar biyar ga watan Nuwamba hudu a ƙasar Nijar ta yi hani ga sarrafawa yin kasuwanci, yin amfani ko jirgewa cikin ma'ajiya duk wani samfarin leda. Wannan doka a kasar wato aiwata ta ya zama abun a zo a gani har ya kai wasu amfanin wasu masu amfani da ledar na tambayar a soke ta ita wannan dokar a cikin su akwai Usman Adamu mai sarrafa leda ya mayar da ita man feta yayi wa Habibu Garba wato bayani mama ada ya fasarta. Waɗannan ledodi ana iya amfani da su ta wani ɓangare, misalin sarrafa su zuwa birgin titi mai tsada domin haka ya kamata a nemi wata hanya domin sarrafa su maimakon a ce a hana yin amfani da su yin titi mai tsada abu ne gare ne mafi sauki ana iya yin ginin tafi da gidanka ɗakunan darussa na aje takardu domin samun jari amma abun har yanzu shiru ne. Ga yin man fetur kuna gani ba mu da hali sosai kara guda da ta wuce na gabatar da injin ɗin sarrafa ledodi zuwa man fetur a stade janar sai kunce kuma bisa kawo sabbin kere-kere ta fuskar tattalin arziki amma mamaki na an ba da tukuci na ɗaya na biyu na uku ga wasu mutane abin ya kaɗa ni sosai idan aka hana ni ɗan ƙasa ne ba na iya komai gaskiya gwamnatin Nijar ta sake duba wani salo domin hana su. A bisa wannan dokar dai a ranar 18 ga watan Abril da ya shuɗe, ministan da ke kula da mahali ya isar da wata wasiƙa ga hukumomin kwamin ɗin ƙasar Nijar domin aiwatar da wato wannan doka su kuma girka tsarin karɓar ledar da ke aje ko wadda ke cikin kasuwa bisa ƙa'ida da bin doka da oda. A abkuwar wato cutar Ciwon sankarau 33 aka ƙididdige a cikin wasu balbalin da ke kula da kiwon lafiya cikin gundumar Kance yankin Zandar inda mutum uku suka rasa rayukansu. Wannan cuta da ake iya ɗauka na samun wanzuwa ne inda wato ke da cunkoson jama'a da kuma halin tsananin zahi mai hawa ga ma'aunin Celsius a cikin inuwa. Dr. Kako Abdulsalam, shugaban ma'aikatar kiwon lahiya na gundumar Kance a mata mai yama habu sarki sale bayani kamar haka. A halin yanzu muna da mutane 33 da suka kamu da cutar sankarau yayin da uku suka rasu. An samu waɗanda suka kamu da cutar ne a gidajen likita na ɗan Barto, Kurni, Yawuri da kuma anan cikin birni da kuma da Kundo. Har yanzu ba a kai matsayin da za a yi batun shashawa ba. Tun ma kafin a gano waɗanda suka kamu, ma'aikatar lafiya ta kai magungunan cutar sankarau a dukkan gidajen likita domin ko ta kwana. Wato da zarar an gano alamu na farko a kai mutum a duba lafiyarsa kuma a yi masa magani tun kafin bullar zazzabi da kangewar wuya kuma a kiyaye zuwa ganin waɗanda aka keɓe a dalilin kamuwa da cutar domin ba kamar sauran cututtuka ba ce a gaida asumana shina da fasarar kalamun dokta kako abdulsalam allah kan rai Ɗan jarida mai gabatar da labaru a gidan rediyo da talabijin ta ƙasa Ibn Gay a jiya da marece ya rasu a babbar asibitin ƙasa ta nan birnin Yame bayan wata doguwar rashin lafiya. A yau da marece ne aka yi zana'idarsa a can makabartar musulmi ta anguwar Yantala. Amunansa da abokanan aikinsa sun riƙe kyakkyawar zamantakewar da suka yi da shi a yayin rayuwarsa ga fasar kalamun da suka faɗa. On a passé 34 ans ensemble de vie professionnelle. Shekaru 34 muka yi muna aiki tare a kamfanin ORTN. Kar ku manta ya taba zama dan jarida na wasannin motsa jiki. A wannan lokaci babban dan wasan kwallon kwando ne. A fannin aiki yana tuna min abubuwa da dama. A lokacin mulkin soja inda idan kai tuntube kaɗan yayin kana gabatarwa ko cikin rahoto ka san goronka. Shi Ibn Ge bai taba razana ba. A fannin zamantakewa kuma yayi nisa. Idan kuka fita tare da Ibn Ge in yana da miliyan guda bayan awa ɗaya ya ce ma bai da korila to ka yarda. domin ya bara duk aljihunsa ba nasa ne mutum ne mai saurare kuma mai ganewa ni ban taba gani inda ya hasala ba yana wasa da kowa bai da abokin gaba sai dai abokin arziki kuma mutum ne da ke aikinsa da kyau komai lokacin da bata cikin dare da safe tun karfe bakwai yana bakin aiki yana daga cikin kwararrun masu gabatar da labarai a tele da radio ya nuna hazakarsa tele radio ina fese shirye-shirye istiro kalau ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Labarin na zo muku ne daga nan Studio Kalangu anguwar kwar Kano birnin Yame. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. A ƙasar Nijar har zuwa wanga zamani al'ummomi na iya gane kansu ne tsakani ta fuskar wato burtali ko kuma tsagen da ke bisa fuskar su a cewar Abdu ɗan Malam wani mai ilimin zamantakewa ga zubin firar da ta haɗa shi da Muktar Ahmadu musaurara al'amari na caga ko birtali da ake hidda ma yara ko kuma tun na gadin-gadin awon da ake gani ga wa'ansu yana da mahimmanci don saboda abu ne wanda ya ɗauki tushen shi bisa ga eh, sanayya wannan yana ba da dama a san wani iri kaza ne wani nagari kaza ne wani dan wane ne amma yau abin da ake gani wannan al'adat wadda take da karko a jamhuriyar Nijar menene karkonta a jargoniyar Niger tana sa wasa tabbataka tana kawo haɗin kai na 'yan ƙasa gaba ɗaya tana ɗan soma ko ja da baya don saboda zamani yau mutanen zamani ba su son su maɗiyan su caga don yin caga yau ya zamanto abu wanda bai kamata ba kuma akwai wasu ƙungiyoyi awan da ma suke fafataka saboda wannan cage-cagen a bar shi to lalle kamar wannan cage-cage mu a nan ƙasarmu ta Niger yana da amfani yau in ka diba da ka ga bagobiri da caga ka san bagobiri ne ka san abokin wasanka ne da ka ga baka ne ka san baka ne ne ka san abokin wasanka ne da ka ga dan daura da ka ga ba are da ka ga ba zabar me ba san waye duka kowane bisa ga birtalin da ke gare shi bisa ga cagar da ke gare shi ana gane shi a yana ba da damar wannan a yi cuɗaya a yi hulɗa ta arziki da tsakanin wannan mutanen yanzu ni da nake maka dumi ai ka zaɓo ni ne don saboda ka ga cagar da ke gare ni kenan wannan cagar da ke gare ni ba za ta taɓa ɓacewa ba kuma ba za sai na sa hannu aljihuna na hiddo kati ba na a san kowa ne ne mu a matsayin mu masu ilimin zamantakewa yana kawo cikas wajen haɗin kai lalle za ka ci dariya tun da ni a duka cikin iyali na kowane yaro yana da tsaga dan na bata babban muhimmanci kamar yadda ka je ka gani ni da ita ta baka shawa kai dariya har ce in zo in gabatar maka da menene ake nihi da tsaga lalle yau in ɗana ya zo gaban ka za ka ganin lalle yana da wannan tsaga gobarci kuma kai kanka kai za ka mai wasa kuma ba zai hasala ba zai sanin dan saboda wannan tsaga ce kuma shi ɗaya ya zamanto ya cancanta a mai wannan tsaga ne kan mishi magana. haka da kuma wanga tarihin tsaga muka zo ƙarshen labarun da harshen hausa a madadin duk wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kudan badan na alim malamin gugu ke muku sallama sai ku tarbi musa san a cikin labaru da harshen zabarmanci a futa lafiya.